a jiya dai rahoto ya fara bayyana a kafafen sada zumunta kan cewa general tiyani ya yi wa sojojin kungiyar ecos korar kare a jamhuriyar niger inda kuma ya gargaɗe su da cewa ya ba su awa 48 da su fita daga jamhuriyar niger idan ba haka ba kuma zai kashe duk wani soja da ke kungiyar ecos alamu dai sun gama bayyana karara rantiyani ya yi matukar ɓaci kuma yana so kawai ya gaya ya gwabza yaƙi da ƙungiyar Ecos. faransa dai ta ce ita ashirin take tsab domin ganin ta taimaka sojojin kungiyar ecowas din inda shugaban sojojin kasar faransa ya gargaɗi tiyani da cewa ya kamata ya san me yake yi domin kuwa ba iya shi kaɗai ne fa ya iya yaƙi ba a gefe kuma shugaban kasar najeriya kuma jagoran kungiyar ecos din wato mr bola ahmad tinubu ya yi magana inda yake cewa inda zai ci gaba da shakan numfashi a duniya to ba zai taba barin tiyani ya mulki a jamhuriyar nijar ba inda yake cewa wa'adin a awanni 48 din shi na banza ne kawai shugaban kasar najeriya dai ya ce sojojin ecos ba za su taɓa fitowa daga jamhuriyar nijar ba inda ya ba su shawarar kan cewa kawai dai su nemi waje su lallabe ko kuma su fara shiga irin ta mutane suna shiga cikin jama'a a jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Najeriya da ya faɗi maganganu kala-kala a kan shugaban sojojin Nijar ɗin wato Janar Tiyani, inda kuma shugaban ƙasar Najeriya ke cewa wa'adin da ya ɗeba masa yana nan kuma ya kusan cika, inda Bola Ahmed Tinubu ya ce kwana hudu ya rage kawai domin ganin sun kai mummunan farmaki kai tsaye zuwa ƙasar Nijar. Sai dai kuma abin da ya sa Bola Ahmad Tinubu yake zaƙewa kawai dai ya samu goyon baya ne daga ƙasar China. Domin kuwa ƙasar China ta ce ta shirya tsab domin ganin ta taimaka Bola Ahmad Tinubu wajen ganin ya yaƙi shugaban sojojin jamhuriyar Nijar ɗin wato Janar Abdulrahman Tiyani. Masu sauraro duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke ɗauke da shi akan wannan al'amari. Kar dai a manta idan wannan ɗin ya kasance shine shigo ku ta farko wannan channel ɗin a daure a danna subscribe sannan a yi mana alamar ƙararrawa sannan kada ku manta da alamar lakin a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New. Zamani TV 24 New tashar al'umma. tasha ce da ke kawo muku abubuwan da suka shafi gida da wajen masana'antar shirya fina-finan hausa ta kannywood muna godiya sosai da shigowa kasa wannan channel mai ɗumbin albarka